bismillahi rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim naka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim naka hamidun majid wannan shi ne karo na farko da muka ɗaura ɗan ba a wannan gida na tintok domin mu fara kawo muku siffofin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wai wane ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin mu san shi mu san ɗabi'unsa mu san halayensa domin mu ma mi koyi da shi kuma mu ɗora 'ya'yanmu a kan shi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne san shi fiye da kowa a duniya san shi fiye da iyayenka san shi fiye da iyayenki san shi fiye da 'ya'yanki san shi fiye da 'ya'yanka taimakon da a wasa shine ya haɗa karatuttukansa su shiga kunnuwan da suke so su ji da kunnuwan da ba sa so su ji domin da a tasa wato kiran da yake ya samu karbuwa ta dalilinki ko ta dalilinka imani da abin da ya zo da shi shine alkur'ani da sunnarsa wannan su ne abubuwa guda uku wanda ya kamata mu ɗora a kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban 'ya'yan ɗan adam shine shugaban 'yan adam gaba ɗaya Shi ne ma'abocin tutar nan ta ranar tashin alkiyama a sa an yaba asa rabbuka maqaman mahmuda ne ma'abocin ceto da annabi adamu da annabi isa da annabi musa waɗanda suka ce sun bashi shi ne zai je ya roƙo domin shi ya isa shi ne isan isassu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon mai ceto a lahira shi ne mutumin na farko wanda zai yi ceto a ranar tashin alkiyama shi ne farkon wanda za a buɗe ƙasa ya fito shi ne farko wanda idan ƙasa ta zage shi zai fara fita shi ne farkon wanda za a karɓi cetonsa shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito shi ne wato farkon wanda zai shiga aljanna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin tutar nan wato tafkin nan na alkausara wanda faɗin shi da tsawon shi ya kai kilomita dubu da wani abu shi ya fi kowa kyakkyawan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kyan hali shi ya fi kowa dukkan mutane shi ya fi su kyauta gaba ɗaya annabi Muhammadu ya fi kowa kyauta a duniya ba a taɓa samun wanda ya kai annabi muhammadu kyauta a duniya ba sallallahu alaihi wasallam shi ya fi su tsarin halitta shi kuma ya fi su tsarin iya magana da kalamai da jan hankali domin da'awa shi ya fi su fasahar zance annabi muhammadu shi ya fi dukkanin mutane shi ya fi dukkan wani mutum da ka sani a ban ƙasa ya fi kowa jarumta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi shi tausayi a cikin bil'adama annabi muhammadu ba wanda ya fi shi tausayi duk wanda za ka hararo ka hararo babu wanda ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tausayi ya fi kowa tsoron allah ya fi kowa tsoron allah ta dalilin shi aka san allah annabi muhammadu ya fi kowane ɗan adam tsoron allah ya fi kowa ɗa'a da biyayya ga allah duk wata da'a da za ka yi wa Allah duk wata biyayya da za ka yi wa Allah koyi za ka yi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan baka fita farkin koyarwarsa ba sai a ce maka kaya abin da ba shi ba domin duk da'aka da biyayyarka da san kusancinka da Allah sai ka bi ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya koyar sannan za ka samu shiga a wajen Allah ya fi kowa juriya ya fi kowa juriya annabi muhammad ya fi kowa jayuwa ga abin da allah subhanahu wata'ala ya umarta a yi da wanda allah subhanahu wata'ala ya umarta a bari a takaice dai babu wani halitta babu wani abin halitta a ban ƙasa wanda zai yi abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya riga kowa isa babu wani abu na sharri wanda manzan Allah sallallahu bai nuna mana ba babu wata hanya ta alkhairi wadda idan aka bi ta za a tsira a samu nasara a wannan duniya sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana babu wani abu wanda za ka yi shi wato Allah ya soka ka kusanci ubangiji sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana babu wata hanya wadda idan ka yi ta zaka shiga halaka zaka ƙoru, zaka samu fushin ubangiji sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma ya nuna mana shi ya fi kowa da'a ga Allah shi ya fi kowa tausayi a cikin al'umma babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abin alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ban ƙasa face manzo Allah sai ya riga kowa aikatawa babu wani abin sharri wanda aka hana wanda Allah subhanahu ala ya hana sai maza Allah ya riga kowa bari sunan shi kenan annabi Muhammadu Aminullahi Saifullah Kalilullah Al-Mustafa zababbe shine annabin shari'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine annabin rahama mai kyakkyawan hali annabi muhammad mai wato mai daddaɗan zance idan kana jin kalaman manzo Allah salama ya fi kowa iya zance ya fi kowa dunkula kalamai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah salama ya fi kowa kyakkyawan hali ubangiji ya ce da shi fabi ma rahmatun minan lahi limta da walau kunta fazzan galidal qalbi lam fabbu min haulik saboda haka fa'afu an wastaghfir lahum wa shawirhum fil am manzo Allah sa salama shine ma'abocin hakuri wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kuka manzo Allah sa salama yana zubar da hawayensa Allah subhanahu wata'ala ke ce mu mala'ika jibrilu ka je ka tambayi muhammadu me yake kuka aka zo aka ce mu manzala sa salama Allah subhanahu wata'ala yana tambaya me yasa dalilin da yasa kake kuka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kuka ne saboda al'ummarsa waɗanda za su shiga wuta mala'ika jibrilu ya koma yake gaya ma Allah subhanahu wata'ala kukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda al'ummarsa al'ummarsa sai manzon Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'ika jibrilu ya dawo ya gaya ma manzan Allah shi ne farkon wanda aka ba da ba ya ceci al'ummarsa shi ne farko wanda aka ba shi dama a ranar tashin alkiyama wanda zai ceci wannan al'umma mu kenan saboda ka ɗan uwa ba ka da wata dama ba ka da wani abu yanzu a duniyan nan sai bin Allah da abin da manzo Allah sallallahu ya zo da shi shi ne tsiraki shi ne tsirakku shi ne tsirata hakanan mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan siradi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya manzon Allah sallallahu ya faɗi yadda siradi yake kaifin shi kamar na reza akwai wanda in ya zo zai wuce kamar gudun doki akwai wanda idan ya zo zai wuce kamar mashin akwai wanda in ya zo zai wuce kamar kaza kamar kaza akwai mai tafiya akwai mai sassarfa akwai mai jan ciki manzo Allah ba zai bar gurin nan ba yana gindin sarabi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbi sallim rabbi sallim ya Allah ka tsiratar da wannan al'umma ya Allah ka tsiratar da wannan al'umma masoyi na gaskiya wanda yana son mu a duniya kuma in mun je lahira yana son mu wannan shine masoyi na hakika wanda duk duniya babu kaman shi baka da masoyi a duniyan nan wanda ya wuce wanda zai kare ka daga shiga azabar Allah ku yi haƙuri ku saurari abin da malamai suke gaya muku ku yi haƙuri ku saurari abin da bayan Allah suke gaya muku ba ruwanku da abin da suke aikatawa ba ruwan da irin halayensu in dai suka nuna muku hanyar aljanna ku bi ta idan suka nuna muku hanyar wuta ku guje mata waɗannan su ne masoya a gare ku masoyi ba wanda zai sai miki waya ba masoyi ba wanda zai sai maka mota ba masoyi ba wanda zai sai maka gida ba masoyi ba wanda zai sai maka abinci ba wanda zai nuna maka hanyar aljanna kuma ya tunkuɗe ka daga hanyar wuta manzala sa salma yana cewa ni haske ne wanda aka turo a cikinku wanda idan haske ya zo kowa lulluɓa yake da shi domin ya ɗosani da wannan hasken ya ba da misali wato kamar wuta ce aka hura sai wasu ƙwari ko wani abu suka zo suna ta zo za su fada sai kuma wannan ya zo ya ta kora waɗannan ƙwarin mazala sa salma shi ne wanda yake kangewa yake hanawa yake janyewa domin kar ku shiga wannan wuta ba ka da masoyi ko ka so ko ka ƙi ko ka yarda ko kar ka yarda irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanyar shi kuma ita ce tafarkin shi kuma ita muke so kowane ɗan adam ya zamanto ya faru da wannan hali na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam walau kun tafazzan galizal qalbi lam faddu min haulik shi kadai ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zo yana roƙonsa ya ce ya rasulillah irfra irf ka ɗaga kanka fa tambayi me kake so a baka tambayi me kake bukata a baka banzan nan shi ne wanda ya kamata mu bi shi ne mabuɗin idanmu shi ne mabuɗin dukkanin wani haske shine mabuɗin kunnuwanmu kunnuwan da suka dode suka daɗe wanda ba sa sanin gaskiya ba sa sanin menene gaskiya shi ya zo ya bude wannan kunnaye shine mabudin fuskoki idanuwan da suka dade wanda ba sa ganin gaskiya manzan Allah za salama shi ya zo ya bude su shi ne mabuɗin zukata zukatun da suka daɗe cikin sharri da cikin shirka da bid'a manzan Allah za salama shi ya zo ya wanke su wani sakamako za ka yi ma manzan nan shine ya ce ka yi ka ƙi shine ya ce ki yi ki ƙi shine ya ce ka bari ka ƙi bari shine ya ce ku bari ku ƙi bari irin sakamakon da za ku yi masa kenan bacin irin wannan ɗimbin rahama da albarka da ya zo mana da shi me kake so ka ce me kike so ki ce bacin baka bi umarninsa ba bacin baka bi karantarwarsa ba ka bijire masa ka bijire ba duk abin da ya zo da shi a haka idan aka yi magana sai ka ce kai masoyin shi ne san manzan Allah kiɗa ne san manzan Allah waka ne ba a nan ake gane san manzan Allah ba yadda ake gane san manzan Allah shi ne aiki da abin da ya zo da shi bin tafarkin abin da ya zo da shi suturtuwa da irin kayan da yake sawa ɗabi'a irin tashi duk wani aiki da manzan sallallahu alaihi yake yi a ga kasin fattu da irin abin da manzan Allah yake shi ne masoyi na hakika shi ne mai san manzan Allah na hakika ba ganga da goge da garaya ba ba ihu da tsalle da kwakwazo ba a'a sun fattu da siffa irin tashi da ɗabi'u irin nashi da ayyuka irin nashi gashi a jikinka muna gani gashi a halayenka muna gani wannan sai mu tabbatar da cewa kai masoyin mazan Allah ne kuma kai masoyin mazan Allah ne saboda haka ya'yan uwa masu albarka ku sa ma ya'yanku ku sa ma matanku ku sa ma al'ummarku waɗannan irin halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku cusa musu son shi domin shi ma yana son mu manzan Allah yana son mu a duniyar nan sannan in mun je lahira yana son mu domin mun al'ummarsa ce wannan idan muka yi haka shine za mu tsira a duniya mu samu kyakkyawan zukata mu samu kyakkyawan abin da muke so duk wannan rashin tsaro da wannan fitinu da wannan musifu da bala'o'a da suka yi mana yawa rashin bin da'a ne gare shi rashin bin abin da ya zo da shi ne inda za mu kwatanta mu bi abin da ya zo da shi mu ɗan faru daidai gwargwado muna bibiyar abin da ya zo da shi muna ɗabbaka muna aikatawa wa billahi azim ba za a ɗauki wani dogon lokaci ba sai mun ga inda muka samu nasara amma mun kim yadda shi yasa ga munan har yanzu jiya yau muna fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana ya ba mu ikon bin abin da ya zo da shi mu ba mu ikon da'a a gare shi duk abubuwan da ya hana ya ba mu ikon kauce musu a nan nake so in dakata kafin mu dasa a gaba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kar a manta da subscribe da share da comment ma'asala